قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين sannan Allah ya ci gaba da bayar da labarin addu'ar annabi Musa wadda yake cewa, “Ya Ubangiji na, saboda ni'imar da kai min ta ƙarfi da hikima da ilimi, to ba zan zama mai taimakon masu laifi akan laifinsu ba.”